na saki na je na kama can kan ne ka kama eh, ne aikin baba ya zama an yi halittu ke ka ga kama kafinta ya zama aikin ka kenan da Allah zaban ma to balle ma fita gaba daya in muka doki ma mu yi example da kanmu cikin society mu ga akwai misali kamar su wazirin gari alhaji amuna kowa ya san shi ai shi ma ilimi ne amma da doki boko da kai yau mai hutu da kan me zai gwada da yanzu ba ka gwada mai komai akwai ire-ire ire-ire su ko da tauki keeping shi ba za ka je ka yi gaban su zan wani shi ma biz aiki ne ita ne kai stock keeping nan kana wurin kana samun biyan bukata sannan kuma kana kamar kana kuru ne wata rana in ba a bai store training mun kan tuna zamani mun kiba a gero cikin masu stof libanese ne ran ka dan ne da su so da shi shige cikin irin wanga magana libanese ne da mune sai a makan libanese wanda ke business sosai misali kamar yarbawa da marmawa da kuwa wanda da musa da sauransu haka zuwa ka shiga ciki kana da basu libanese na cikin stof wanda ke daban wani ba musu ne musan gari at least da cikin iyayen mu na zaune me shi yana na ana aikan shi ne ko wan kama wan je kai wan ana iya ka farga sto ya zama na shi. ana iya ka farga a ah, shi yana wurin ne amma ya ne wani wurin shi ma ya je ya fara da tebu from table ya zama na nashi akwai mutum a musu a kayan shusha ne yana zuwa yana sha shayi cikin a wasu kara yana nan ya zo ya kai a ya zo yana zo zama da su an ya zo yana samun water note yana zuwa wallahi ya zo ya zama ya suna shi zai buɗe ta ya gaba to yanzu su ne manyan wuri yana da ya of course kan sai ke yake saukewa inji wani wuri duka ana start ne za ka start count kana start ne from one haka kai thousand amma baka jump ka je ta wurin tukun ka zo wani wannan kai ma za ka fari kai ma kanka karya don aka don allah don annabi muna ba ku hakuri mu da muke magana da da ba mu bane da ba babannin mu ne suke zama kai kakannin mu da mu kai kan babannin mu muna yi muna kuma bolin ruwa muna masu zuwa su na zuwa masu koyon doki kasuwa suna zuwa masu kowa da nashi kuma ku yin gafara sai muka ga ku kusan kamar yawa ne ba a haushi kuna da yawa kun fi mu yawa mu da muke nan kun linka mu to nawa nawa na to amma shi idan muka bincika sai muka ga kaɗan ne daga cikin ku suke da ai sana'a kamar su gari da sauransu suke da aikin hannu sauran kuma da ya kamata in ma ba ku aiki zama kuna makaranta ne ma'ana su ku muka ga wannan kuma ba shi ba ne tuya kila an je ka an aka gaza iyaye sun kunshi ne yi ba to shi ke nan yan ruwa iyayen ku mutum babanka ya mutu ba ka rasa duniya da lahira ba kuma akwai dan wani babanka babanka bai mutu daidai da abokin babanka in shi yana nan babanka bai mutu ba don shi ne jan kashe kai ka zo baba ga abin da nake so a ko ya sa ka da bai kai ka fita gida wani ma zai kalmar ka komi ka koyi kuma ka je ka duba kanka ya kai ka wurin tela ya kai ka wurin ya kai ka wurin kowa to mu wanda ku wannan nauyi mu wanda ke neman irin wani abu makamancin haka kofa na gudu mu ba abokanan fadan ku bane mu ko ba makiyan ku bane ku dai ku zo wani na zama wani ina so jin je koyi aiki ne of da ce mu biya da soja soja ya kama hannu ko ba kuma ba a da farin gashi ko da an je a sa ka in ba su da sarkin wulani a su ga sarkin barnawa ga alhaji husaini ga ba ba mu ga wani wani wani kowa ya yi kuma an je kuma kasan waje ne muna da yanwa kusan mu kowane ruwa yanwa cikin kasan turai ba za mu ce ma amerika kawai ga su alhaji halifa shi ma yana kayan ya yi magana don Allah kuna da gata fa kuma ba mutane banza ba ne kuna da gata sosai kuna da background to amma mu background ku nan ku dai mutum yaro ka je kai misali da mafada muna tare da kai amma wani wannan sata garga shan wuri ko ka kira mu ba mu Allah wani kiyaye mu da wani wa'anda kuma ke yi abu ba sani ba Allah ubangiji ka kare su ka kiyaye su amin wanda ba su fara yi ba kiyaye na ganin kamar a ah, ai muliyan mu yi sai shi ne kuma shi ya fi kowa yi to abu yake Allah ya sa ya goyi ya bai. Wani da ba su kar Allah ya sa don Allah don annabi mutum maganar da manya za su yi ya su maganar da mu wanda ke da wani magana kuma an ba shi dama kan ku su tsoron kowa mu ba ka ɗin kare ba ba nan kuma yayin ne ku tana da wani problem kafin amma ka sai ni wanda ke da problem da wani waje don Allah wannan nan ne muna neman rubutuwa wannan nan mu bar shi waje don kila ka da wani babba yana ganin wani yaro kamar bai da kunya ka gane ko kai duk wanda ya dauki wani kamar wani matsayi kai ma shi ne a yawon da mai gaishe da a kai ma gaishe shi ai ba dole ne yaro ɗaya da babba wani lokaci ne akwai aki da kai ma babban da yaro a ah, gari kana lafiya yaro ne da kamar kai ma kana tare ko kuma yaran ta kudu ba wani babba na garin ku yana wani dakewa kuma za ku dake mai kuka wannan kuma na kasa da ku so rama ba wannan kana da fada da babba an siwa ne kuma cikin magana babu so wani magana kwarkwara do direct kaka ru kana da magana da wani ka raba da wani ka da magana duka yana ba ta zama ya bar ba mu samu yi abin da muke so ne mu zama da muka ba ta lokacin da na ku ne ku muke taimako mu muke so yi sun da aka ta akwai sauran manya akwai sarakuna wanda zai kare nashi da ka da Allah ne

sai kayan miya za ka yi za ka ci amfani da shi ya kamata wannan magana da muka yi na kamar abu ne wanda yana da amfani da yawa kamar wurin sana'a kowane sana'a da gani kana yi kai kana yin sana'a da don kanka ne ya zama biyan bukata da yawa sosai ya kamata so shi ya kamata kuma an kalli ko mun kai ina fata magana maganganun da wasu ke fari nan kan sana'a muke magana zan wani na da wani aiki da ke so ya kuma aka ga aikin nan akwai ci gaba ciki shi ya fadi wani kuma na so ya ci gaba da makarantar shi shi ya fadi wani kuma na so ya ci gaba da karatun shi na islami shi ya fadi shi muke so hankali kowa ya koma kai ya fi zama da yake ana yi ban ba aiki yana kawo baji kuna zama ba aiki zargin ku za a yi kuma na zagin ku nan mu ji a kuma ke zagi wannan ne ba mu so shi magana wasu shi ne ba mu so ya sa muke taruwa kan ga muna so taruwar da muke Allah ko ya abokanin da ke bakana dukkan

shi kamar shawara da zan bayar kashe shi kuma kamar sa kuma kuma star every 15 minutes ko ne ne an ka doke maganin aka doka kana kyau ran kana dokan ka da mutane 15 minutes kai wanda ba 15 minutes shi ka kashe na ko ne ne kuma star saboda shi ne magana da zan a musu ne yana da ana sanar da yaro ko ga ni amma bai shi ne bai shi saboda fahimta yana yiwuwa kai da ku da ra'ayi irin haka da ta tashi in ta da shi kuna kira da ce maka in da zaman da muka yi ta zuwa da ya sai haka ya zo ni ya gaya mata haka domin irin haka da shi ake ko yaya ake akwai wayannan mutane shi in bai yi bai so manufar yi da so yadda yake da kai ma ka zama irin shi kamar misali shan sigari shan wuri da shaye shaye ne me sha in yana su kuma kasha zai dogare ka ne shi yana yana ganin kamar zai maka wani tuba ne abu ne mai kyau in ka sha yara da kai kaza kaza da zai yi ka zama irin to haka ne duk wani abin alheri wanda ba shi ciki zai so ne to ya maka wani magana da zai ga an ka don ka fita ciki amma fine kai da Allah ya bude kwakwalwanka da ya fara boko maka wani magana ne jin sabin ka da shi domin abin da ba ake yin da kawai mamaki za a fara shi kamar an yi kamar biyu wata rana iya wani biyu ci da hannun shi an fara da ana tafiya kadan kadan kadan kadan kila a zo ya dace kadan da shi amfani sauran shi su to wanda suka ci amfani shi ne kan wata ka zo

za ka ganin rago an ce mishi mp ko president ko sanfi mutum ne to kai ba yadda ya zama nan kai ba ka make sure ta kai ma ka ayyuka zama ilimi kada da mu kamar ban ka talaka ne ba ban ka talaka ne kai kai hope kamar cikin rayuwa kai ba ka aiki zama wani abu kar ka kuskura ka raina kanka in ka raina kanka wallahi ma rabu da ka ka zo kana bara amma ka mai da kanka kamar wata da ka zo ka zama wani abu kaga Allah ya taimake ka so da niyyar da kake saboda shi shawarar da zan ba mu don Allah kowa ya san da ke zuciyar shi ku mai da abin nan kamar yare to kuma Allah ya ce ne ke ne to shi ne ina ta cin magana da wasu na kuma bayan da Allah ke da cin abin assalamu alaikum wa salam da eh, can alaihi sallam ya tura da wani kuma ba ban sani ba ina fata irin sanar da mutum ba ba kana nan sama da wani barewa suka zauna iya aka suna kawo shawara suna nufin shawara yadda za a yi su masu ci gaba wallahi wallahi cikin shawarar da zai suka gaba daya daga cikin su suka tura shi ba zan gaya mutu na shi irin zama haka don kowane abu ne kuna da kungiya kun su zamu taimako wurin gwamnati amma in ba ku da kungiya ba ku da kai za ku ta ba baka amma shi kun tattaru kuna da kungiya don su ma suna son irin haka to irin aka yi ta kuna sama ka sha zafi da zai cikin ku kuma ga wani da wani alkali ko abu ya zo mu ba mu mu je wani kan mu tura shi don yi ma sauran sauran baya amfani an samu irin abu haka da yawa ko waziri akwai wani dala wa fasila razak inda ya zo ya samu girma ta hannun ruwa a duka shi na shi ne a ganin daga baliya irin aka ne sau shi ina son an kare ke komo kan abin da ke yana da fadon sun ma tsara da ke yi ko suna da yawa kwarai ba samun wani unguwa kamar unguwannin maka da za a samu yara matasa irin ku sau shi abin akwai amfani sosai ya kamata ku bar hankali ke kuma kan zancen da ke salamu alaikum wa alaikum salam to muna jawo hankalin juna ne misali zaman da muke yin nan ba siyasa muke yi shi politics wani abu da nan ne wani aiki ne na gida mu taimaki kanmu da kanmu amma yana iya zagaro ya zo siyasa ya zo ya bi ciki menene siyasa zai bi ciki akwai ndp ndc bnc sauransu ko kowa na ciki shi muka ga dai daga cikin dan samari unguwa yana da imma Ya a iya yi wani abu ai ya kawo da wani halilina ba zai fi bane a gama kai a ne shi ka ni ko gane ko a kai shi wani matsayi kuna da wayar da suke suna jikin sun kai wani matsayi suna cikin suna cikin suna tare da kusa shi a tura da shi kai je ka siya mai kuwa to amma cikin irin zama misali ko zaman kashe wannan wallahi ne zan ba kai wannan matsayi ba da irin ne ba shi sa duk wani abin da zamu mu kare mu bai kan education ilimi bai wuce ba ko mun girman ka kai ka. nan nan da muka yi magana ko wani dai daga cikin ku ya magana kamar sita yana so arwa yau ya kuma makaɗa su yau ba na ganin bangai to amma guri ne aka nan da yawa aboyin sana'a in ana so a zama wani abu kamar da sarkin bango kan sai da ilimi amma cikin haka ne a an gaji wallahi an bi ilimi a koyi sana'a don kaya sana'a sana'a ka ya kyau sosai su masu siyasa sun jaka kusa da su domin ka zo ki karu da kai su ci amfani nisa ina ji har wa yau wai da ke magana ya iya yi ga manya ina jama'a iya lifa kuma abin da za ku sake ciki da za a yi a kara kama musu karfin don yaran waɗanda ba su sun linka waɗanda suka su nawa don nan nan nan ba ga dai har muka ce ma yau da mun kafa yi kusan zuriya ba su da sauran to amma ya depend da zaman da suka yi wa wani zai shiga da abu amma bi ba ta yau jama'a salama ne ina jama'a matasa da ke nan duka kun san bawan hannun da ke zonin nan ko eh yayan ku ne na fani ku ne gomin ku ne tare muke da shi da yake jin maganar manya da ribon su ista da ali da sauransu yau kun ganda Allah ya kai shi don aka bismillah don aka cikin shi ma nashi matsayi da ya kai ya abun sura muku kadan don kuma ku zama irin su wata rana ya yi magana kuma abin da ya kamata ya gaya muku ya gaya muku don aka yi na jin nadan dakatar da nawa kare eh. eh, ina nan sarki ya bin magana wa akwai abin da ake son a yi sarki dai ya yi magana ya ce na saya ne sarki dai ya yi magana ya ce akwai taro da dari daga nan alhamdulillah da ala neman kuma mu zo wurin taro to gaskiya ne da mu ma na zo na gan kan da kuke zamne ne abu ya yi kyau kwarai kuma wallahi wallahi ku ku gode da Allah zamani kuma ku gode da Allah ba wata rana kun ci zalo cikin ruwan ga wai malamai suka ce la yashkurun la man la yashkurun nas duk mutum da bai godiya da mutum da wani shi ba bai godiya da Allah bane in ka duba kuma zaman da su sarki suke duka suna da nayi wai wal asr innal insana lafi usr innal ladzina amanu wa amilus salihat wata wasau bil haqq wata wasau bis sabr malamai suka ce manzo Allah na magana a lokacin wasu suka ce Allah na magana a zamanin sallar da asar wasu suka ce zamanin manzo Allah wasu suka ce bai da sa'i lokaci su suna da lokaci abinda za su je su yi sun ba ta lokacin su suka zo ku zo ku zamna nan da wallahi da mu alfali ne to aka je ku da mu da malaci su amma na ce mai liban zuwa saboda magana ga wallahi yanzu aka yi rashirin kowar na ma na ce zan kira shi an buga tiri don ba zan yanki ba me yasa saboda tunda abin da ya shafi unguwanka mu lokacin da muke unguwar da muna da mu da su mambo da su da bawa muna da shehu ba amma ba mu taba samun miti yan ruwa ce wai da kira mun miti ya muna magana ba ke dai mu gamu da sarki so guda a gama gaya maka wala wannan one wannan kuma ka ji fa an ne fadi amma ku lokacin gan na ku ku gore da Allah don ka duba ejin ga ejin da mutum ke memorize abu cikin kanshi kuma ejin da mutum ke samu amfani cikin rayuwar shi da in ka zo ka saurawo yau ka zo kai wani time ba inda da ka yi rayuwar ka yi ne yau wanne yana nan akwai age da ya wuce ba ba ka duba cikin society gwan mu ka gane wa maganar da nake faɗi sana kun ga kuma nguwan ga mu unguwan mu ga kan tudun ga duka da alaba da nan nguwan ga duka duk kasan ashan teleja kasan wanga sai sa nake record video ne kai kan facebook duk mutum da zai buga kirji wa unguwa ya fito wallahi shemu yan nguwan ga dan ba ku dalilai duka dan kaga mun gwan da gafa an taba samun president in Ghana kufo nan aka haife shi in kana magana a san tihini mu bayan mu ga gidan mu yake nan kakan mu kenan in kana neman sarki zango da aka yi da yawa nan suka zama dawo nan suka tashi tun malaman da kake ji cikin kasan kana tuka eh 90% sun yi karatu annun malam aure dan tamu har yau jikokinsu duk ilimin Ghana mutum kuma na nan dun duniya ba mai challenge maganar ka don almajiran malam aure dan tano su suka sha'ara da ilimi cikin kasan gara duka to na suka fito duka an ce maka kan tudu yau duba sarakan zanko duka 80% of sarakai duka unguwan ga suka tashi unguwan ga in ma mai shi ya move ku zamanin ku baby kun ji an ce shak ko na yi karatu na zamana kan tudu da nan kwarai ba ba gaba malam abdul samad da aka ji mai limamin ahli sunna na zamana nan nan yayi karatu malam nuriya malam nuriya duk wani malamai da kuke ji har da malam mai kare fito fara in ba ya zo unguwan ba bai wada <laughs> ba ku sani ba ko yasa wangan unguwan ga shi Allah ya mai wani albarka ne eh, da ba ya yi maganar shi da yawa shi yasa ba ku take advantage wannan ba ka ce misali eh, tun da wani kaza suna zuwa shan wi. wani kaza na zuwa ban mu ma bari ce mai wala tura ce mai peer pressure peer pressure ne o a wannan yusufo ne kaza ni ma na yi shi wannan ya bi hanyar ruwa ya ta bibiya ni ma na ba mai ana ka amma annun ga duka ba dai bane eh ga ba dai bane in dai ba ku gode ni ba ba ku samaru na ku zama yanzu cikin mu na wadatu ya ku ce wa ne daga annun shi mu samu afishin qur'ani da eh afishin qur'ani guda cikin mu da mu yamsa mu kaga ba mu da shi shi da damis Mu kai wasa nan da 30 years mun samu magana cikin ruwan domin ya mu damu dokon wani ne waje fa yana ba mu sallah ruwa kuna ta magana ke sa cikin ku duk wanda ke son misali yayi karatu ya karasa a makarantar ga an ce ala akwai kuɗi ga su sarki mu ma muna nan kasan waje wallahi ka kira ma ka ce kudin wata bai gagara mu da iko Allah mu ne mu taimaka mu akwai da yawa da ban faɗi sunan su su dai sun sani da yawa mun na sa su aikin ruwanka amma ba shi wani abu ka zaka faɗi kayi wan kayi wan kayi saboda Allah ko ku da kuke zamanin ga mun tashin ga ka san aikin ga an ce ana yi ana ana sa mutum wani abin 5 million wani irin fo wani ku kira mu mun nemi mu kawo ka ku ji tsoron wannan in dai a sa ka a ji a biya sa ka bai da ban tsoro ko yan guwan gana ko wanda za mu kira mutane uku sun gama kudi shi ku ya kamata ku yi zo yanzu eh, ai kula na sarki fulani yana tushe karan jiya ko eh, baya wannan bai mai bai ba aka ba na husu shi ma ya tafi wani ga zama da madadin shi ba da ko wanda ke shan wuya za ba shi limanci ai ko mata da baka fa wallahi na duban ka ne ana dubacin ka ne ko mata da baka yanzu kana shan wi kana yawo ko da ke shan wi da wani abun nan jarabta ne a wurin Allah shaitan ba mai mu bule mu wani mu ce me shi na shan giya yana shan wi shere wa in kana mu ce mai Allah shirya amma kai kanka zama naka duba ba mu muna da wa'anda mu da su muka tashi cikin gwanga da mu ba iko mu ba Allah ne kiyaye ba mu yi wannan alim ba amma duk mu kai da ake yi cikin zango ga muna ciki amma ba mu taba shaye shaye ba ba mu muka so ba Allah ne bai sa mu ba amma wa'anda suka bi wannan anya yau ina in gan bai sha ka gandan ya awai dole ne ba nake ba mai shi sadaka kuma shi ga wala bisa annunka wasu sun mutu a na kun san da yawa an kashe su ne an ga isa ta naka kashe so in dai baka aiki komi ya ka zama barawo duk wanda bai aiki barawo ne bai to baka aiki naka samu kula ne a da kai shi sa kan da kuka kan sarki sun zo sun mutanen ciki a ashen tirikin ga na kuka ji wani je ababu je sawaba je kowane unguwa ka tambaya suwa aka taba tarawa sarakan gwansu su ce ya mu tare sa wallahi yaron ma ba su zuwa kun ga zuwan da kuka yi gaba ku ke so ba wallahi Allah na bire shi ne da ku ne kawo sai san ba ku yusu shi ba ka ku duba su sarki yau an tashi she mai bi wani wata kuma da zo kuma a yi she sa abin a kai ni wallahi irin wangan ga ba ka gani shi yau yau ga kana kallon wasa amma gobe kai kuka ni har yau na kuka sarki kukan da nake yi da bai karatu ba wallahi tallahi inda nake garin mun nake ala bidan malami ga daki gida na baka firi eh na raisa maka da Allah ala biyan ka ayye lima mutum da ke bada sallan jama'a kawai cikin americans wanda ke kallon video ga ya tabbatar da magana na kowani year he's making about 70 to 80,000 dollars na raisa maka da Allah ga video na kallo nan na yanzu ina zuwa zai iske shi daga masallacin manto baba na ke bada sallah wurin malam isa wane ne bai girmama malam isa ciki me yasa ka girmama shi karatu mana ilimi mana yaro ne kankani amma shi ke cikin manya ko yayin shi malam na ba shi ma ba sallah shi na ce malam isa bada da sallah amma malam na ba shi ma malami ne shi yasa ku use wannan advantage ku tega makarantu da yawan guwan ga